Yau za mu bai wa ma'aurata wani sirri ne na musamman. Ya kai ɗan uwana tun daga bani labarin hikaya ta ɗaya jiya, yau sai ka bani labarin hikaya ta biyu. Tabbas kuwa yau zan baki hikaya ta biyu. Hikayar ma'aurata ta biyu. An yi wani gari wanda ya tara tarin karuwai sai sarkin garin ya tara su ya ja musu kunne cewa ya hana karuwanci a garinsa kuma lallai kowace ta samu mijin aure nan da ɗan wani lokaci shi zai yi musu aure bayan wani ɗan lokaci sai ya sake tara su amma ba wacce ta samu miji don haka sai ya yanke shawarar aurar da su a fada tare da cewa kowane bafade sai ya auri ɗaya wanda a ƙarshe shi ma sarki sai da ya ɗauki ɗaya shi ma liman yana ƙi sai da aka bashi guda bayan tarewa liman da amaryarsa suna ɗaki a tare kawai sai aka ji ihu malam ita kuwa uwar gida sai ta yi gidan mai gari don sanar da shi abin da ke faruwa da mai gari ya ƙara so, sai ya ga liman yana gyara rawani yana murmushi ashe zamani ne ya yi daɗi ya ji canjin yanayi don haka bini-bini ka ga liman yana kan kujera a ɗakin amarya tare da rawar jiki da uwar gida ta ga haka sai ta nemi amarya da ta haɗa ta da malamin da haɗa mata wannan sirrin mallakar ita ma take mallake malam a kai sai take faɗa mata cewa ai ba komai ne ke sa idan mutum ya zo gurinmu yau gobe ji yana son ya dawo ba wani ma ya bar matarsa ta gida ya taho gurinmu sai don irin tarairaya da muke musu da kuma canjin yanayin kwanciya ta yau ba ita ce ta gobe ba tamkar yadda ɗan kasuwa yake tarayya da kwastoma ku kuwa kuna ɗaukar komai sai dai a yi muku, wannan shi ne ke ba ku matsala daga ran nan ita ma uwar gida sai ta canza. Da fatan za a lura da wannan shimfiɗa da kuma yin amfani da abin da aka ji a ciki, sai ku biyo mu gaba don jin abu na gaba. Hanya mafi sauƙi da za ku bi wajen gamsar da mace